أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته من دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين tsakani da Allah ni ɗa ne a wannan makaranta mai albarka shekara da shekaru kuma na zo nan tun kafin mala ya fara karatu Allah ya sani na ki shigowa da wuri sai da mala ya fara karatu don gudun kada malam ya ce in yi magana to amma kuma malam a matsayin shi na malaminmu ya ce in taso in yi magana sai ya zanto babu ɗa'a. to ina roƙa ma malam ubangiji Allah ya ƙara kare mana shi da mutuncinsa Allah ya tare masa faɗin maƙiya Allah ya ƙara faranta malar rai tare da mu baki ɗaya yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi na addu'a Allah ka haɗa mu gidan aljanna da yawa yawa mu ma akwai wanda iyayenmu suka koma zuwa ga Allah Allah ka yafe musu saboda lokacin sallah yayi zan tuna mana abin da malam yake karantar da mu guda ɗaya sai mu tashi mai tsalla an dawo yaƙi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kama maza da mata daga cikin rubututun yaƙi na kafirai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka ɗaura maza aka tsare su wuri daban aka ɗaura mata aka tsare su wuri daban ko aka tsare su wuri daban annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya taho da sahabbai yana duba kamamman yakin nan da suka zo wajen da mata suke sai ga wata mata hankalinta baya jikinta ta duba nan ta duba nan amma saboda da'a da biyayya irin ta sabon annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ba sa karambani da giggiwa har sai da manzon Allah ya tsinka yi abin da matan nan take so ta yi tana dubawa sai ta ga ashe ita lokacin da aka kamo ta an kamo ta tana goyon ɗa da ta haifa kun san soyayya tsakanin uwa da d'a? da ta ɗauko ɗanta daga nono ta sashi a nono ta ji danta a jikinta sai ta fashe da kuka saboda daɗi manzan Allah ya tambayi haɓe ya ce tsakaninku da Allah ya tambaye su kuna tsamanin wannan mata za ta iya ɗaukan ɗannan nata ta haifa ta jefa shi wuta sahabbai suka ce wallahi ba za ta iya ba ya rasulullahi ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah in ji annabin rahama sallallahu alaihi sallama ya ce wallahi yadda uwan nan take tausayin ɗanta ubangijin da ya halice ka ya halice ni mu ya fi tausayin bayi fiye da yadda uwa take tausayin ɗanta dukkan manan da kuke kallon mu ba wanda Allah yake sanya mishi azaba ba wanda Allah ke nufin shi da mummunan al'amari shi yasa Allah ke dora mu akan hanya ta samun tsira to mu gode ma Allah da dora mu akan wannan hanya har za a zo a zauna gaban malam yau ayi karatu gobe ayi ji ba ayi Allah ka sami aiki da abin da muke shi wato rahama Allah tana da yawa shi yasa ma sai gaya mana cewa duk wanda ya aikata wani aiki na zunubi wa mai ya amal isman ko aure na nafsuhu ko ya zalunci kansa sun ma ya stagfir la sa'an ya nemi gafara Allah ya ji dillaha gafuran rahima sai ya samu Allah mai gafara da rahama yan uwana magana ta ta ƙarshe ina roƙonmu don Allah don soyayyar da muke wa annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ƙara hakuri da juna mu rike ilimin nan da gaske wanda yake makaranta ta malam muhammad awwal abubakar mai shago kowa ya san makaranta guda ɗaya ce da shi da malam awwal adam albani allah ya gafarta ma malam da rahama allah shi ya fi ma abin da ya yi masa. ya allah ka kyautata makwancin malam ka sa alheri a cikin zuri'arsa to malam Awwal albani ya yi iya abin da zai ya tafi ga kuma malam ya zo yana ta ƙoƙari mu tsakani da Allah ba wai ɗan izala ba ko waye ma a Najeriya inda ya san malam Aula Albani ya san Zaria da an ce maka to wane ne kuma bayan malam Aula Albani mu ba mu san kowa ba sai malam Awal mai shago tsakani da Allah mu shi muka sani muryar shi muka sani kuma shine wanda idan ma muna jin shi yake tuna mana da malam lokacin da malam ya rasu malam ya ci gaba da karatuttuka akwai ran da muka je nakan ce musu mu zauna a wajen mu da mutanenmu wallahi tallahi idan mutum bai san malam awwal ya rasu ba ko in ya zo ya ji usulubin malam saboda karantarwar musulunci daɗinsa kenan in ka zo ka tare nan za mu yi sallah raka a hudu in ka tafi canis ma ka je ka samu ahalus sunna in dai ba yan shi'a bane ko masu wani iskanci na daban ba ba addini ba to dai sallar da muka yi ita za su yi saboda daɗin addini kenan to Allah ya azarta mu da mala ina roƙa mana don Allah ‘yan uwa duk lokacin da muke addu'o'inmu don addu'an masoyi Allah yana santa mu ƙarasa shi cikin addu'o'i Allah ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa kada ya barsa da wayansa ko dabararsa ko hikimarsa kuma na ce ba zan tsawaita ba amma fa mu zanto masu tuna cewa rayuwar mu zamu kare ina rantse mana da ubangijin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kwanan nan ba da dadewa ba in aka samu shekara 50 ko shekara 60 ko shekara 70 to ba ni da ba ni ba hatta kananan yaran nan da wahala gashi za a samu ko mutum ɗaya a cikin mu da mu koma zuwa ga Allah ni ina jin kunya ina jin tsoron da zan tsaya gaban ubangiji ya tambaye ni idan na duba gani a makarantar hadisi ga hadisan abdullahi dan mas'udin wanda mutum zai tsaya gaban ubangiji Allah ya tambaye shi in ka kasa ba Allah amsa saboda jin kunya ai abin babu daɗi mu rike ni'imar da Allah ya mana ubangiji dai ba zai fasa kiran taron shi na tashin kiyama ba kuma wutan nan tashi ce aljanna nan tashi ce ba mai saka ka sai ubangiji kuma gangancin da musulmi zai yi Allah ya mashi azaba wallahi bannar da mutum zai yi ta wuce misali saboda rahama da Allah ke nufin mu da ita don Allah ‘yan uwa abinda malam ke karantar da mu da sauran malamai na sunna da suke duniya muke jin su ko a zahiri ko mu samu karatunsu a waya ko mu same shi a kaset ko mu je shi a talabijin ko mu gan shi a jarida ko mu same shi ta yanar gizo don Allah mu rinka kokarin aikata wannan aikin muhimmancin karatu shi ne aiki da shi duk mai uwa ko uba ina ba mu shawara matasa mai haƙuri da iyayen rabu da su lafiya amma na son haɗuwa da Allah lafiya kada ka gama duk karatunka a ce baka da kyakkyawan mu'amala da iyayenka baka da mu'amala da ƴan uwanka kowa da ya san yadda muke da malam mu almajiran malam ne amma ya dauke mu aminansa shekara da shekaru shekarun ba tun yanzu ba ba tun yau ba ba tun yanzu ba don wasu yaran ma da suke karatu a nan yara ne mu a wajenmu tunda na yi poli a nan na zauna a nan unguwa ina zuwa karatun malam na zo poli tun 95 na babbarewa 95 na samu admission foli 95 shekara 21 baya kaga ko ai mun dade muna zuwa wannan karatun shi yasa wani yake tambaya ta wai malam mai shagon nan yana bashi mamaki fa ya dade da sanin shi nace ni ma yadda ka ganshi haka wani taso na ganshi ya dade gaskiya malam kuma da yake Allah ya bashi mata masu kula da shi ka san matan shi za ku ga ina yawan zuwa gidan shi saboda gidan ko ba a gama abinci ba kanshi kawai na gidan ya isa za ka rinka jin kanshin onga Allah ya saka malam da alheri ya kyautata zuri'arsa kuma ina ba mu haƙuri don Allah saboda malam ne ya gaya mun ya ce in tashi in yi magana ban so gaskiya a yanke lokacin sallah ba gashi an ƙara lokaci Allah ka haɗa fuskokinmu da alheri wani lokaci idan mun dawo tun da lokacin zuwa lokaci kuma wannan abin da ke hana ni zuwa kenan cikin masallaci tsakani da Allah su su malam sun sani ina tsayawa a waje bana shigowa saboda idan na zo malam yana mutunta ni yace in fadi wasu kalma a gaban ku kuma gaban daliban ilimi magana a mu tana ba da wahala sosai kaga da dai kawai za a ce a yi bayani ne akan noman rake tunda ni dan makarfi ne watakila sai in fara bada bayani eh to Allah ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira duk mai damuwa cikin ba mai yayi damuwa sai Allah Allah ka yayi mana masu neman biyan bukata Allah ka biya mana ma'aikatanmu na gwamnati cikinmu Allah ka ba su taimako 'yan siyasanmu na alheri Allah ka taimake su manomanmu Allah ka sanya manoman albarka 'yan kasuwanmu Allah ka sanya musu albarka ɗalibanmu na makaranta Allah ka sanya su albarka waɗanda suke tuzurai waɗanda ba su da iyali kun san akwai tuzuru ko mala a masallacin nan da yawa gaskiya tun da mataki-mataki ne tun daga tuzu-tuzu tuzuru muzuru ko goro-goriki gwarangwami da gwangwangwan duka Allah ya ba su iyali ubangiji ka faranta mana rai duniya da lahira wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa alaikum